وأصحابه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى فمن كابر امرأة نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر قلت هذا على وجهين أحدهما أن يقتل دفعا لقوله عنها مثل أن يقهرها فهذا دخل في قوله من قتل دون حرمته فهو شهيد وهذه لها أن تدفعه بالقتل لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل وفيه قصتان عن عمر وعلي معروفتان وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال فهؤلاء محاربون للفائشة فيقتلوا قول السدي قد قاله غيره غيره وذكر أبو الوالدي أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء يحق أن يكونوا محاربين والثاني أن لا يكونوا ذوي شوكة بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا حتى إذا صارت عندهم عندهم عندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة كما قال السدي يقتل عيبا وإن كانوا جماعة في المصر فهم كالمحاربين في المصر وهذه المسائل لها مواضع أخرى والمقصود أن الله أخبر أن سنته لن لن تبدل ولن تتحول وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين نذيره الماضي وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم وقال أوشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشباههم ونزراءهم وقال وإذا النفوس زوجت قارن النذير بنذيره وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فجعل التابعين لهم بإحسان المشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة وقد قال تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء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 wa kullum dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau muna nawa ne ga wata? takwas yau muna takwas ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da biyar ko ga watan tara miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi wal butlan wallafar shekul islam taqiyyuddin ahmad ibn abdulhalim أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى وانا شيني درس من 30 دبيو أتشكي وانا للتافي ابن تيمية عليه رحمة الله شكي مفسر ديكي وفقر الله سبحانه وتعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا wajen fassara wannan ayar ya kawo maganar as-suddi isma'il as wanda isma'il surdi suddi ya fassara wannan ayar da take cewa mal'unina ainama suqifu ukhizu wa qutilu taqtila su aballa anta ne duk inda aka kan aka gansu ko aka hadu da su a kama su a yi musu mummunan kisa asubdi ya fasara wannan aya da cewa tana nufin mutanen da suke wato yi wa mata fadi da ƙarfi cewa su ake nufi kuma wannan shine hukuncin Allah subhanahu wata'ala da yayi wa ire-iren su a baya yake cewa su ba ba a maganar jefewa ko kuma maganar bulala wato ba a duba cewa wannan bai taba aure ba don haka a yi masa bulala wanda ya taba aure shi za a jefe a'a duka wanda aka samu da wannan laifin na kama mace da karfi ya mata faɗi to wannan shine hukuncinsa to shine malam yake cewa qala man kabara imra'atan ala nafsiha faghalabaha faqutila falaysa ala qatilihi diya li'annahu mukabirun duk wanda ya nuna wa mace fin karfi ya nuna mata fin karfi har ya yi galaba a kanta wato yi mata faɗi? fadi faƙutila sai aka kashe shi falaita alaƙa qatilihi diya to babu diya akan wanda ya kashe shi li'annahu mukabirun domin ya zanto mai nuna fin karfi ne ga mace don ya yi mata fadi shine ibnu taymiya yake ta'aliki akan wannan magana da aka samu daga shi malam ismailu siddi Kulto ibn taimiyya ya ce haza ala haini, wannan hukunci ya kasu gida biyu ahaduha an yuqtala daf'an li saulihi anha na farko a kashe shi domin ba ta kariya daga farmakin da ya kawo mata a je wajen ba ta kariya daga farmakin da zai kawo mata har a kashe shi wato ya zo da ƙarfinsa da makaminsa mijinta ko wani ɗan'uwanta uwanta ko wani mai kawo mata ɗauki wajen ƙoƙarin ya wato tunkuɗe shi ko ya kare ta daga wajen su sai kashe shi misali an ya ha misalin ya nuna mata fin ƙarfi sai wani ya kashe shi wajen ba ta kariya فهذا da في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون حرمته فهو to wannan ya shiga karkashin wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa wanda aka kashe wajen kare alfarmarsa wajen kare mutuncinsa a fahuwa shahid to ya yi shahada wannan lafazin kamar da muka yi magana kalmar hurmatihi ibn taimiyya ya maimaita ta a wasu littattafansa wadda alama yana ambatar hadisin daga abin da yake a kansa wato ba wai yana koma ga littattafan hadisin bane lokacin da yake faɗarsa da haka ya tsaya a kwakwalwarsa da wannan lafazin amma wannan lafazin babu shi a kutubu sunna a littafan sunna mashhurai ba su zo da lafazin hurmatihi ba an zo ma man qutila duna damihi man duna malihi fa huwa shahid amma ba a samu man qutila duna hurmatihi ba an dai yi wa imam ahmad tambaya akan wannan kamar da yake cikin babin nan as'ila su'alat na khallal ko kitabu sunna na khallal an masa tambaya akan wannan cewa yaya mutumin da yake rigima ko yake yaƙi domin kare kansa domin kare hurmatihi wa ahlihi mutuncin gidansa da iyalansa faƙala yi ƙatilu duna hurmatihi ya ce zai iya yin yaƙi wato zai iya kisa ma in ta kama don ya kare mutuncin iyalinsa wataƙila wannan lafazin na imamu ahmad shi ya zauna masa walwa sai danganta shi da hadisin amma abinda ya zo a hadisin ba sai da duna malihi fa shahid duna damihi fa shahid wa laha an tadfa'ahu bil don haka ita wannan matar da bari nuna mata a yi mata fade tana da damar in za ta iya wajen kare kanta mata kashi wanda yake mata wannan kokarin faɗi lakin idza tawa'at amma in ta ba da kai fafihi niza'u wa tafsir to wannan akwai tattaunawa ta malamai akwai kuma bayanai daki daki wanda ba nan ne mahallin su ba wato ita dukiya mutum na iya tare da ita don ya kare mutuncinsa don ya kare ransa wato zai iya bayar da dukiyarsa ko na wace don ya fanshi iyalansa ya fahimci mutuncinsa da sauransu amma shi mutunci ba a tare da shi mutum ya tsare da mutuncin matarsa saboda ya kare kansa ko ya kare dukiyarsa saboda ka gara ya tsaya yi rikicin inda ya rigimar ko da za a rasa ransa wannan shine abin da ya dace domin shi ita dukiya da ba ka da ita ka samu kuma za ka iya samu nan gaba ko da ka rasa yanzu kuma in ba ka rasa ta wannan hanyar ba za ka iya rasa ta wata hanya daban amma shi mutunci wani abu ne wanda yadda bahaushe yake cewa madara ce in ta zube kasa ba ta iguwa sauraka in aka riga aka tirza mutuncinka a cikin kasa shi kenan abin ya bi mutum kenan to shi yasa shi ba a sakaci a kansa za a iya haƙuri da dukiya amma suna cewa mutunci kada mutum ya sake ya bi ƙauye akan mutunci wa ta nemi na umar wa ali ma'rufatan akan wannan mas'ala akwai hukunci guda biyu ɗaya daga umar ɗaya daga ali wanda sun shahara a littattafan sunna ibnu taymiya anan bai kawo su ba amma abdurrazzaq a cikin al-musannaf ya rawaito kissar sayyidina umar haka na ibnu abi shayba shi ma a kitabul musannaf ya rawaito wannan kissar haka nan al-baihaqi a cikin sunan al-kubra cewa wani mutum ya karɓi bakuncin wani ɗan ƙabilar huzayil da ya ce daga cikin ƙabilun larabawa ya zo karɓi bakuncinsa to sai zanto wata daga cikin iyalin wannan gida wata jariya wata kuyanga ta tafi za ta yi wa itace saboda ka sai ya bi ta ya nemi mata faɗi saboda ita kuma sai ta ɗauki wani dutse sai ta jefe shi da shi sai ya zama ajalinta saboda sai ya mutu sai aka kai al'amarin gaban umar ibn al-khattab cewa ga wannan bako ne amma ya yi ƙoƙarin lalata da wata amma ita ta kashe shi wajen kare kanta shi ne sayidina umar ya ce za ka ƙatilullahi layuda za ka abadan ce wannan allah ne ya kashe shi kisan Allah ne saboda haka ba za a ba da diyarsa ba har abada wato jininsa ya tafi a banza saboda ta yi haka wajen kare kanta wajen kare mutuncinta saboda ba maganar a bishi a wato a biya diyarsa ko kuma ita a ce za a yi kisasi a kanta ita kuma kisar ali ibn abi talib tana cikin muwatsa na imamu malik bai haƙi ya ruwaito ta a cikin sunan al-kubra shi kuma wani mutum ne cikin mutanen sham ana ce da shi Ibn khaibari ya samu wani mutum tare da matarsa saboda ka sai ya kashe shi ko ma aka ce ya kashe shi ya kashe matar su duka biyu da aka sai sai na mu'awiyar sai ya aiko da tambaya ya rasa yadda zai masa zai hukunci ga wannan mutum Ibn khaibari da ya kashe wani kwarto da ya kama a gidansa ya kashe kuma matarsa saboda haka sai aka aka kawo kes din gaban muawiya lokacin yana gwamna a sham da ya rasa yadda zai sai ya rubuta wa abu musa al-ashari an san abu musa al-ashari yana tare da ali ibn abi talib sai ya rubuta masa cewa wannan wani kes ne ya zo gabana amma ina son ka tambayen mun da ali kaga wannan yana nuna cewa abubuwan duk da ke faruwa tsakaninsu suna yin shi ne don Allah ka san yanzu a nan ɗalibinka ne in wani abu ya shiga tsakanin sai ce ya daina zuwa makaranta ya daina karatun kuma ji yake yi kamar wai kai yake wa uku ba tun da bai zo karatu ba ce kai rabu da shi na daina zuwa karatunsa ka duba yadda aka fafata tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina ali da kashe-kashe da zubar da jini amma yanzu wannan harka ta addini ya ce aje a tambaya masa sai amma sai ya bi ta hanyar abu musa ashari to shi ne abu musa ashari sai je ke tambayar sayyidina na ali bai ne gaya masa daga waye tambayar take ba shi kuma da aka tambaye shi sai ce wannan dai ba a ƙasa ta ya faru ba inda a ƙasarsa ya faru shi za a kawo kesu sai ce wannan ba a ƙasa ta ya faru ba sai ce sai ya gaya masa eh sai ya gaya masa eh wannan ya faru a sham ne mu'awiyar ne kuma ya rubuto yake tambaya don haka da ya faɗa masa haka sai ce ana abul hasan sai ni baban hasan da ya yi wa kira ne sai ya ce illam ya ce bai arba'ati shuhada falyota bai rumbatihi idan mutumin nan bai kashe hudu ba idan mutumin nan bai kawo shaidu hudu ba to a danka shi a hannun wanda ya kashe musu dan uwansa su karbi su nemi kisasi wato ba za a karbi da'awarsa ba tunda yanzu shi da'awa ya cewa ya yi kisan saboda ya gansu tare to kuma a ka'idar musulunci wannan da'awa ba a karɓarta daga hannun mutum lau yi bi لدع رجال دماء لبدا اقوام الرجال دماء اقوام واموالهم da za a ce kowa ya yi da'awar abu za a ba shi da'awarsa za a ba shi gaskiya to da kawai mutane sai su rika da'awar dukiyar wasu ko jinin wasu annabi ya ce albayyanatu ala almudda'i wal yaminu ala man zankar. duk wanda ya yi da'awar wani ya mun kaza to ya kawo hujja wanda kuma ya ce shi bai yi ba to ya yi rantsuwa to saboda haka yace illam ya'ti bi arba'ati shuhada falyu'ta bi rummatihi gaba ɗayan sa a danka shi don ai masa kisasi to kaga wannan yana nuna cewa idan da mutum zai yi da'awar ya kashe matarsa ko ya kashe wani da zummar cewa ya same shi tare da matarsa ta wannan ba za a karba ba saɓarin wanda yake wajen kare kansa kamar ita waccan mata wanda sai na umar ya ce babu maganar diya wannan mutum Allah ne kisan Allah ne saboda ka ba maganar a da diyarsa abada kaga ita wajen kare kanta ne abin ya faru saboda ka ba da awa bace to ta su waɗannan su ne qadiyatan ɗin da yake ishara zuwa gare shi yace wa amma iza fajara biha mustakrihan wa lam tajid man yu'inuha alayhi fa huwa fa haula'i naw'an amma wanda zai yi fajirci zai lalata da mata bisa tilas ba ta samu wanda zai taimake ta wajen ba ta kariya ba to irin waɗannan kashi biyu ne a haduhu ma kashi na farko an ya kuna lahu shaukatun kalmuharibi na li'akhdil man ya zanto wannan yana da ƙarfi yana da makami watakila yana tare da wata daba wanda suke fashi suna kamar waɗanda suke fashi suna karɓar dukiyar mutane wato hukuncinsa hukuncin waɗanda suke tara hanya suna fashi wato duk wani wanda zai yi amfani da ƙarfinsa ko makami ko suna da yawa yana da gang da suke shiga gidaje suna mata faɗi su zare makami su yi mace faɗi to wannan hukuncin su hukuncin almuharabun muharabun su ne waɗanda suke tara hanya don su ƙwace wa mutane dukiya suke tara hanya domin su firgita mutane su hana musu zaman abin nan ba don kuma don su ƙwace dukiyarsu akwai wanda za su tara hanya saboda ana rigima misali ana rigima tsakanin ƙasa da ƙasa ko yanki da yanki wasu su su dau makami su tara hanya su ce ba za a shiga yankin su ba wannan ba su ake kira muharabun ba wannan idan karkashin wani shugaba suke wannan abun ana kiran su bugat ana su kiran su bugat amma shi muharib muharib shine wanda zai dau makami ya tara hanya ba dan komai saboda ya firgita mutane ya kwaci kudin su shine muke ce dan fashi to wannan hukuncin su sune wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul maida إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض wannan su sakamakonsu kamar yadda Allah ya zana an yi kattalu ko dai a karkashe su au ko a gicciye su au yi sallabu au tuƙatta min ko kuma a a ciccire abin a yanke musu hannayensu da kafafuwansu bisa abin saɓani wato a yanke kafar dama da hannun hagu abin da hannun hagu ko kafar hagu da hannun dama auyin fominal al'arzi ko kuma a kore su wato kamar yanzu a ce a je a ɗaure su to wannan shine hukuncin da za a yi wa kowane gwargwadon irin laifin da yi in an same shi har yayi kashe mutane to kaga wannan an yuqattalu aw yusallabu abinda ake rufi da asfal shine bayan an kashe shi a je a gicce gawarsa a bakin hanya ko akan eh, abin nan hanyar shigowa kofar gari sai da kowa ya zo shigowa ya gan shi a yi wajen kwanaki a haka wannan don a kai matuƙa ga kunyata shi saboda ka bayan kashe wa tashi sai a rataye ta a bakin kofar shigowa gari sai ya kwana uku a haka shi da abu sallabu to waɗannan su ne almuharabu to shi almuharab abinda aka sani almuharab asalin ta'arifinsa su ne waɗanda suke tare hanya a bayan gari ba a cikin gari ba a bayan gari wanda yake kama mutane a cikin gari yana kwace wannan za a kiransa mai kwace ko mai sane ko wani ko barawo ko wani abu amma ba shine dan fashi ba a yadda ta'arifin dan fashi yake a gurin a gurin a gurin malamai na dacan mu yanzu a yanzu dan fashin a cikin gari suke yin fashin ba sai sun fita bayan gari ba to shine suke cewa to duka wanda aka samu yana nuna ƙarfi ga mace don ya yi lalata da ita to wannan shi ma hukuncinsa ɗaya da waɗancan kaga shi ba a bayan gari ba watakila a cikin gari watakila ma gidanta zai haura babu wani wanda zai ba ta kariya ya nuna mata makami ya yi lalata da ita ya yi mata faɗi to wani hukuncinsa ɗaya da hukuncin ɗan fashi wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a waccan aya za a kashe shi ne kamar yadda za a kashe ɗan fashi to shine yace ahaduha an yakuna lahu shaukatun kal muharibin li akhdh al mal ya zanto yana amfani da karfi shi gan ko ya dauki makami ya yayi wannan aiki to wannan daidai suke da al muharibin li akhdh al mal wadanda suke fashi don su kwaci dukiya wa haula'i muharibuna lil fahishati fayuqtalun to wadannan muharibuna ne lil fahisha suna yin fashi ne don alfasha suna fashin wato mutuncin mata ne ba fashin dukiya ba to waɗannan ana kashe su suma fayuktalu haka ya rubuta amma ka wace na. ba dalilin yi masa nasu ba ɗin wa ƙaunar suddi kad gairuhu wa ƙaunar suddi kad gairuhu wannan maganar ta suddi ba shi kaɗai ya faɗe ta ba wasu ma daga cikin malamai sun faɗe ta na cewa duk wanda aka samu yana yi wa yana nuna karfi ya yi lalata da mace ta wannan hukuncin hukuncin da ake yi wa yan fashi shi ake masa to shine yace wa zakar ibn al-arabi ibn al abubakar ibn al ya ambaci anna hadhihi jarat indahu irin wannan kes din ya faru gare shi irin wannan kaziyar ta faru gare shi wara'a anna haula'i ahqqu bi an yakunu muharibina ko Muharibi na afwan ba Muharibi na ba Muharibi na saboda haka yaga waɗannan su suka fi cancanta ma a kira su yan fashi wanda zai fashin mutuncin mace ya fi wanda zai fashin dukiya muni gara mai fashin dukiya akan wanda zai fashi zai fashin mutuncin ya mace ah, isar ibn al-arabi abubakar abubakar muhammad ibn abdullahi ibn al-arabi al-maliki al-ishbili mutumin ishbiliya ne cikin kasar andalus ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya alkali ne malami ne kuma wato babba wanda ya yi yawace yawace garuruwa neman ilimi ya je alharamai ne makka da madina ya shiga bagadaza ya je baitul maqdis ya je dimash kuma mutafannini ne yana da wato ido a fannonin ilimi daban-daban zahabi yana cewa kana saqiban zihni mutum ne mai kaifin kwakwalwa azbal mantiki mai iya magana mai daddadar magana karimar shama'ili mai kyawawan ɗabi'u kamilar su'udadi mai cikakkiyar shugabanci ya yi alƙalanci a ashbiliya kuma an yaba wa irin yadda ya tafiyar da sha'anin alƙalancinsa illa iyaka dai an same shi yana da tsauri a harkar alƙalanci saboda haka aka cire shi baya daga kafa ko kaɗan to da aka cire shi ya ci gaba da harkar yada ilimi da rubuce-rubuce yana da manyan-manyan littafai yana da littafin akamul qur'an wanda wannan kissar a ciki ya faɗa karkashin wannan ayar ta cikin suratul ma'ida inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu karkashin tafsirin wannan aya ambaci kissar da zamu ambata a yanzu yana da littafin arizatul ahwazi eh, fi sharh jami' at-tirmidhi yana da littafin al-awasim min al-qawasim da littattafai da dama ya rasu shekara ta 543 543 a garin fas in kasar maroko to ya kawo kisar a cikin ahkamul qur'an juz'i na biyu shafi na 597 tsaba'ar albajawi aliyu albajawi a ciki yake cewa lokacin da yake alkali yana ba da labarai ce lokacin da nake alkali an kama wasu mutane da suka fita a cikin tim a gungunsu wato suka yi wato ganganku suka fita suka kama wata mace da ƙarfi suka ƙwace ta suka kama ta da mijinta da sauran musulmi suka ji suka yi mata faɗi irin da yadda yanzu ake satar mutane a fita da su ban sun kama sun kama mijinta sun kama wasu musulmi sai suka je suka yi ma matar faɗi to amma sai aka ci gaba da bibiyar su ana ta neman su har aka kama su sai aka kama masa shi aka kama masa kes din su kotu gashi sun kama wata mace da ƙarfi sun mata fadi sun kidnapping ɗinta sun mata fadi to sai da yace sai na tambayi wasu masu fatawar da Allah ya jarrabe ni da su wanda Allah ya jarrabe ni da su nace ya suke ganin wannan mutane wani hukunci ya dace a yi musu kawai sai suka kada baki sai suka ce ai waɗannan ba za a yi musu hukuncin yan fashi ba suka ce domin shi fashi dukiya ake wa fashi su ne alhirama ta kunu filmal waɗannan kuma mace kawai suka yi faɗi to shi ne da suka gaya masa haka sai yake ce musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda ya gaya musu yace alam ta'lamu anna alhirabata fil furudi afhashu minha hafi amwal kusan fashin mutuncin 'ya'ya mata ba ya fi muni sama da fashin dukiya ba kusan da wannan ba ya ce da su mutane za su iya yarda su rarsa dukiyoyinsu a karɓa dukiyoyinsu daga hannayensu za su iya haƙuri amma mutum ba zai yarda a yi masa fashin ƙista ko matarsa ba zai iya yarda a yi masa fashin dukiyarsa ya haƙura amma a yi masa fashin mutuncin yarsa ko mutuncin matarsa to ba zai haƙura ba to shi ne yake gaya musu ya ce da akwai wata uquba sama da wacce Allah ya faɗa to wanda zai yi irin wannan fashin ita zan mata wato da akwai wata uƙuba sama da an yi au yi sallabu da Allah ya faɗa to da waɗannan ita zan musu Ya ce wa hasbukum min bala'in suhbatil juhal ya ishe ku bala'i ku zauna da jahilai to yana magana akan waɗannan malaman fatawa ce waɗannan jahilai ce bala'i ne ce wa khususan fil futiya wal qada ce musamman a sha'anin fatawa da alƙalaji Allah ya jarabe ku da masu fatawa jahilai da alƙalai jahilai ce to wannan bala'in ma ya ishe wannan tun a lokacin sa karni na shida yanzu muna karni na goma sha biyar tun a karni na shida yake maganar wannan yanzu wani wani na ji ana sa shi yana fatawa wai an saki mace da ciki yake ci bai yi ba sakin bai yi ba ba a saki duk wanda ya saki matarsa da ciki ba ta saku ba ni ban san a wani fiƙihu zai karanta wannan babu wani fiƙihu da zai karanta wannan duk inda ya je ake maganar iddan mata za a faɗi iddan mace mai ciki a cewa ulatul ahmali ajaluhunna an yaz'ana hamlahunna mace mai ciki iddar ta karewar iddar ta ta haihu to in ba a yi saki ba ya za a yi idda amma nana ta yake ce yanzu ana ta irin wannan kuskuren ana nan ana ta wannan kuskuren wai mutum ya saki matarsa da ciki wai ta haihu a gidansu ce ban saki ba ta saku ba kaga ko ta haihu ta je ta yi wani auren shi a gunsa da aurenta kuma an ɗauka an kawo shi gidan talabijin wai yana shi ne mai fatawa a gidan talabijin hmm? To wani irin bala'i har ina ka yi fatawar abin da yake cikin littafin malikiyan ma ba a ce ma fita daga malikiyan ba tsaya a ciki ina za ka samu irin wannan shirme duk wani littafin da ka buɗa na fito za su yi maganar saki za su yi maganar idda hmm? to shi ne a nan yake cewa ya ishe ku bala'i a jarrabe ku da zama da jahilai musamman a harkar fatawa da harkar alkalanci su sauraka kaga ibn al-arabi abinda yake gani kenan cewa duk wanda aka samu ya yi kama mace ya nuna karfi ya yi mata fadi da karfi to hukuncinsa ɗaya da hukuncin ɗan fashi za a kashe shi in kuma an kashe shi babu maganar diya wannan magana za mu ga malaman malikiya da yawa sun ɗauko maganarsa wasu ba tun gabanin eh, abinan ah, <clears throat> daga wato wasu ma daga wato eh, tushen usul ɗin malikiya din suka yi hukunci ba masu dogara da maganarsa ba akwai kuma da yawa wanda suka kawo maganar kuma suka ambaci maganarsa game da a cikin at-tawdih sharhin muktasar ibn al-hajib na ah, khalil ibn ishaq mai muktasar khalil a ciki yake cewa wa zalika li anna hurmatal furuji aqwa min hurmatil mali mutuncin ya mace yafi mutuncin yafi yafi na dukiya yake cewa fa idza jazat al mudafa'atu fil ad'af fa fil aqwa aula in dai a wajen dukiya an yarda ka tsaya ka kare dukiyarka ko zaka rasa ranka ko za ka yi kisa wajen kare dukiyar ka an yadda dukiyar nan ko ba ta kai mutuncin ya mace ba ce eh to a mutuncin ya mace ainihin ya fi kamata to haka nan za mu ga malamai da yawa sun nakalto kissar ita wannan ta ibn al-arabi bayan sun zo maganar shiraba za su ambaci cewa haka nan wanda zai yi faɗi hukuncinsu ɗaya da hukuncin wanda yake fashi kamar ah, muhammad ibn ahmad ulaish a cikin littafin sa minahul jalil sharh muktasar khalil shi ma ya ambaci wannan yace wal bud'u ahra min al mali faman kharaja li ikhafati as-sabil qasidan al ghalabata ala al furuj fa huwa muharib duk mutumin da zai fita yake cewa kare mutunci kyamaci yafi akan kare dukiya yace duk wanda zai fita ya dau makami dan ya furgita mutane ya nemi nuna fin karfi ya yi wa mata faɗi ya ce fahuwa muharib to shi ma hukuncin sandan fashi ne Li'an al-ghalabata alaiha aqbahu min al-ghalabati ala al-mal domin nuna mata karfi a ci a ci zarafinta ya fi muni akan a nuna wani karfi a kwaci dukiyarsa wani a cikin littafin minahul jalil haka nan za mu ga wannan maganar al'allama muhammadu al-hassan bunani a cikin hashiyar da ya yi wanda ya sa mata suna alfatho الرباني فيما ذهل, ذهل عنه الزرقاني فشره da yawa muktasar to shi kuma ya masa hashiya a cikin hashiyar shi ma ya ɗauko wannan magana da ya kara nanata ta hakanan nan da dasuqi ala sharhin kabir na ad-dardir shi ma ya sake maimaita wannan magana kuma ya ɗauko wannan kissar ta ibn al-arabi ya ƙara nanata ta sauraka malamai da yawa akan wannan suke ba wai siddi kawai shi ya faɗi maganar ba bayansa ba kuma ibn taimiyya shi ma akan wannan yake cewa duk wanda aka samu yana nuna wato fashin mace to wannan ya fi cancanta ma a masa hukuncin wancan a sama da wanda yake fashin dukiya to ya ce wasani sai kuma kaso na biyu Allah ya kunu zawi shaukatin waɗanda ba su da wani ƙarfi wato ba wani gang ba ne wato ba gungun 'yan fashin ba ne ba kuma wani makami suke da shi ba bal ya fa'alu na zalika ghilatan wahtiyalan suna yin haka ta hanyar yaudara ta hanyar yaudara da shammata wato ghila kamar shammata shammaci mace ko su yaudare ta hatta idza sarat Humul mar'a sai sun jawo mace jikinsu za su yi ta binta a hankali da wayo da yaudara su shammaci ta har sai sun jawo ta inda suke a karahuha sai kuma su tilasta ta kamar wanda za su ce wa mace ta zo za su ba ta aiki saboda haka kuma ya riga an hura kunnen matan an ce zaman ku kuna aiki ko da leburanci ne ko da shara ce ya fi ki zauna a gida sai mijinki ya baki haka ake gaya musu ta je ta yi shara a titi ana ba ta wani abu ai ma'aikaciya ce ta je ta hidimta ma wani manajanta ko wani daraktanta abin nan tana zuba masa shayi ya fi ta zauna a gida tana yi wa mijinta ai shi kuɗi zai bata wannan ko mijinta yana mata hidima kawai haka a matsayin matarsa amma wancan biyan ta yake yi saura gara ta je ta yi wancan an musu wannan hudubar saura ka ji yadda take cikin arziki akwai wadda mijinta minista ne amma wai aiki take in aka tambaye sai a yi neman na kanta take to wani ya yaudari wata da niyyar zai ba ta aiki sai ya je ya kai ta wani guri sai kuma ya zare mata ido sai ya yi lalata da ita kaga wannan ba daidai yake da waɗancan da su da makamin za su duro ba ko su yi kidnapping din mace su gudu ita wannan dabara ya mata wayar waɗanda suke ɗaukan mata sai za su kai su waje su samu musu aiki sai sun kai su waje su jefa su karuwanci da yawa suna nan duk kuma wannan kwaɗayin wai a je a nemo kuɗi mace da Allah ce wa karna fi biyoti kunna ku zauna a gidan da har ta aka ce ta yi a gida ya fi lada sallar wanda aka ce ta yi a gida ya fi lada shi kuma aka ce duk inda za ka je duk bala'in da za ka je wahalar da za ka je ka je ka samu kuɗi ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tafatar da ita ka kula da lafiyarta da iliminta da addininta da abin da za ta haifa maka saboda ka kowane irin aiki ne na halar za ka je ka yi duk wahalar sai ka je ka yi لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله با ودا aka daukewa akwai gatan da yafi wannan duk bace mai hankali ta dubi yadda maza suke wahala a yanzu za ta ce tago da Allah da yi ta mace to idan ya zanto waɗannan su ba da makami suke amfani ba ba wani tim ne da su ba na irin wannan aiki illa iyaka dai sun yaudari wata sun hure mata kunne hatta idza sarat indahum almar'at akrahuha daga nan su kuma sai suka tilasta ta bayan sun samu kanta ko sun mata shigo shigo ba zurfi akwai wanda za a kai su sai an fita da su kasar waje an kai su Dubai ko Saudiya sai a ce to ga abin da ake so da su ko su yi ko su zauna ba ci ba sha ba kuma hanyar ko ba gida ba tikiti to shi da ya ce fahazar muharibu hilatan to wannan shi ma dan fashi ne ta hanyar dabara ta hanyar shammata kama kala suddi kamar da yadda suddin ya faɗa yau kutaru aizan shi ma a kashe shi da wanda zai amfani da makamun, da wanda zai amfani ta hanyar yaudara ya tilasta wa mace lalata to shi ma a kashe shi wa in kanu jama'atan fil misri ko da jama'a ne a cikin gari da ce muharib shi ne wanda yake fita bai tsare hanya to wannan a cikin gari suke amma suna yaudarar mata suna yi musu haka to wannan zaman su a cikin gari ba zai fitar da su daga cikin hukuncin yan fashin ba shine yace wa in kanu jama'atan fil misri fahum kal muharibi kal na fil misri kaman masu yin fashi ne a cikin gari wanda suke fashi a cikin gari su ma suke nan za ga wasu malaman fiqh suna cewa in a cikin gari ne ba fashi bane dan me zai zama ba fashi ba inda za a yi amfani da makami a zarewa mutum makami suna shi fashi ko a wajen gari ko a cikin gari aka yi. wato za ka ga in ka duba babu hiraba a cikin littattafan fiƙo za a gama ganganu wanda sun dace da wasu abubuwa da yanzu ake neman hukuncinsu na za ga hatta informa wannan akwai maganarsa hatta informa sun ce sa rabi'a rabi'atul qaw wanda yake tsinkayo musu a dacen yan fashin in suna fashin sukan sa wani akan dutse ya rinka hangowa daga nesa ko jama'a sun taho ko akwai wani abin ban tsoro wani infoma ne to aka ce shi ma infoma an kama shi aka shi ibnu taymiya a cikin fatawansa a mujalladi na 28 a mujalladi na 14 shafi na 84 da mujalladi na 28 shafi na 311 ya yi magana akan waɗannan ce sauraka shi ma wanda zai zama infoma ne yana ba da labari don aje a fashi ko ya gaya musu ga inda za su je su yi fashi ko ga wanda za su sata yace to shi ma hukuncin sa dai dan al-muawin ne al-mudir abin nan ne al-ridu ne mai taimakawa ne saboda haka da shi da al-mubashir duk dai suke in suka zo suka yi fashi suka yi kisa to har da shi a cikin wanda suka yi kisa in an tashi gaba ɗaya za a hada da shi da su da aka shi wanda shi ne hukuncin suka faɗi saboda duk wanda ya taimaka akan abu ko da ba shi ya abin kai tsaye ba amma ya taimaka to hukuncin su ɗaya da wanda suka yi ko a cikin aikin lada ko a cikin aikin lada in dai ka taimaka aka yi aikin ladan to kana da ladan kana da kasanka a cikin wannan ladan kai taimaka kai wani ya yi aikin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin badar ya aiki zubair da balha su je su yi abin nan leƙen asiri na kafirai su je su gano adadinsu da abin nan ba su samu halartar yaƙin ba ba da su aka yi fafatawar ba amma da aka samu ganima da su aka raba da su aka raba saboda mai saboda su ma aikin da suke yi na su taimaka ma wannan rindin to ko da za a yi yaƙin ba sa nan suna can wajen leƙe-leƙe to in suka dawo aka samu ganima da su za a raba shi yasa duk wata sariya wata ƴar ƙaramar rindina da za ta fita samame ta je ta yi samame ta samu wani abu to in ta kawo cikin jaish to da sauran jaish gaba ɗaya da sauran rindin da suka fita wannan yakin duk da masu suka samu mato amma dai tun daga cikinsu ne suka fita an tashi za a raba duk da cewa akan iya musu wani tagomashi a ɗan ba su wani kaso bayan humusi to amma dai tare za a raba ko kuma bayan sun tafi samami sai kuma wannan rundunar ta shiga yaki aka ci aka ci ganima to in suka dawo da su za a raba to haka nan wajen aikin laifi wanda duk yake ciki ko da ba da shi aka yi ba amma ya ba da wata gudunmawa wajen aikin to a ka'idar hukunci na shari'a duk gaba ɗaya su ɗaya da waɗanda suka yi babu bambanci to ne malam da ce wa hadhihi al-masail laha wa ukhra waɗannan mas'aloli dai ba nan ne gun tattauna su ba nace duk wannan dajiya ce ba wanda yake magana akai ba amma dai wata magana ce ya kawo ta suddi cikin fassara da aka yi wa waccan aya mal'unina aina ma ukhudhu wa qutilu taqtila wannan fassarar da suddi yayi ita ta jawo ya tsayaye wannan bayanin to amma ce nan ba wai wurin ya faɗaɗa zance ba in aka koma wani littafai guraren da na ambata alfatawa mujalladi na sha hudu da kuma mujalladi ashirin da takwas za a ga cikakken bayani akan alshiraba sai ce wal maksudu anna Allah akhbara anna sunnata lan tubaddal yace abin da ne ake nufi anan ya dawo maganarsa ya ce Allah ya ba da labarin cewa sunnarsa ba a canza ta walanta ta hawan kuma ba za ta canza ba ba za ta sauya ba wa sunnatuhu adatuhu allati yusawwi fiha bayna shay'i wa bayna nazirihi al-madi sunnarsa ita ce al'adarsa sai ya daidaita tsakanin abubuwa tsakanin abu guda biyu tsakanin abu da irinsa wanda ya faru a baya ubangiji ya daidaita su a hukunci abin da ya faru a na baya shi zai faru kuma a na gaba wa hadha yaqtadi annahu subhanahu yahkumu fil umuri mutamathila bi ahkam mutamathila ce wannan yana nuna cewa ubangiji subhanahu wataala yana hukunci cikin al'amura masu kama da juna da hukunce hukunce masu kama da juna wato abin da yayi wa wannan shi zai yi ma wannan Allah ta'ala ibn hulikil awwalin ثم نتبئهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ashe ba mu kashe bamu mu halakar da na farko ba sannan muka biyar da na karshen su da su to haka muke yi wa duk masu laifi sauraka sunnar Allah ɗaya ce abinda ya yi ma wancan saboda laifin da ya yi wani in ya zo irin wannan laifin shine ne hukuncinsa to shi ne ibn taymiya zai ci gaba da kawo nassoshi na alkur'ani da suke nuna cewa Allah baya bambancewa tsakanin abubuwa masu kama da juna a wajen hukunci sawa'un hukunci ne mai daɗi ko hukunci ne mara daɗi sai ne ce wani haza kala a kuffarukum khairun min ula'ikum amlakum bara'atun fi zubur cikin suratul qamar bayan Allah subhanahu wata'ala ya bada kissoshi na annabawan da suka wuce da al'ummominsu da irin yadda suka karyata al'ummominsu kuma Allah ya halaka su tun kan annabi nuhu har aka zo batun kafiran makka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ambaci kissoshin waɗannan annabawa da yadda Allah ya halaka su to sai kuma ya zo kan kafiran makka da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suke yi masa na karyata shi da ainihin tozarta shi da daukan matakai tsaurara a kan mabiyansa sai Allah ce akuffarukum khairun yanzu kafiranku ne suka fi am min ulaikum suka fi wadancan am lakum bara'atun fi zubur ko kuma kuna da wata kubuta ne wato an wanke ku a cikin littattafan da suka gabata anan ubangiji subhanahu wataala yana yin istifham ne inkari istifham ne inkari kuma abinda ake kira تنزيل المعلوم منزلة غيره تنزيل المعلوم منزلة غيره كما عند السكاكي يكره شيء أتكين بنا مفتاح البلاغة abu ne sananne amma a mayar da shi kamar ba sananne ba ana tambaya a kansa abu ne sananne amma sai a mayar da shi kamar ba sananne ba malama adam suna cira su tajahulul arif ka san abu ka nuna kamar baka san shi ba ga shi ka san shi amma kuma sai ka nuna abokin magana kamar baka sani ba ka yi tajahuli to amma Allah subhanahu ta'ala ba a jingina masa jahilci to saboda ladabi da Allah ba za ka ce sulubin Allah ka ce tajahulul arif ba Allah ba a jingina masa tajahul to sai suke cewa tanzilul ma'lumi manzilata ghairi da aka sani a mai da shi kamar ba a san shi ba wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin mu ne ko ku a bisa shari'a ko akan bata waye cikin mu a bisa shari'a ko akan bata ai kaga an san waye akan shari'a an san waye akan bata to amma sai a nuna kamar ba a sani ba ba dan komai dan a nuna inkari ga wannan abin da yake da'awa to su kafiran makka suna ganin kamar su 'yan gata ne gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta gaya musu cewa in ba su yi imani ba ga abubuwa abubuwa da suke faruwa za su faru to su ga su ba abin da ya same su to shi ne Allah yake gaya musu to yanzu su suka fi kenan kafiransu su suka fi ko kuma kafiran farko khairun min ula'ikum sun fi waɗancan alkhairi ne da su ba za su wato ba za a yi musu hukumar da aka yi waɗancan ba me gare su am lakum bara'atun fi zubur ko kuma a an rubuta cewa ba ku da wani laifi a cikin littattafan da suka gabata ko an ce ba abin da zai samu ku kuje ku yi abin da ku ga dama daman ɗayan biyu ne ko dai kana da wani alheri da zai sa ubangiji subhanahu wata'ala ya girma maka ya ci gaba da yi maka abin da yake na na kyautatawa kamar da ce inna akramakum inda Allah ya atqakum ko dai ka shiga cikin wannan ko kuma ka shiga cikin yafiyar ubangiji ce ya yafe maka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahli badar i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah yayi tsinka ya inna Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ya ce wa mutanen badar ku je ku yi abin da kuka ga dama na yafe muku to da mun ko nan ko nan ba ba ka wuce nan ko dai kana cikin yan tubarkalla ubangiji ya karrama ka akramakum inda la atqakum don haka zaka samu alkhairul ilahi shine akuffarukum khayr akuffarukum khairun min ulaikum ko kuma a'a ka shiga cikin irin waɗanda Allah ya ce ya yi wa afuwa su je su yi abin da suke so inna Allaha qad tala ala ahli badr la anna Allah qad tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum shine ablakum bara'atun fi zubur to kuma ba ku daya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akuffarukum ka duba aka yi izafar kafiran zuwa gare su kuma su ake nufi su ne kafiran ka ce kafiranku ne kafiranku ne suka fi su yi kafiran ai su ne kafiran saboda haka an yi izafatu sha'i ila ma huwa min jinsi saboda haka ana nufin su ku kafiran kun fi waɗancan kafiran khairun min ula'ikum kun fi waɗancan kafiran domin su kafirai har kullum sukan duba irin yanayin da suke ciki na jin daɗi na samun kayan more rayuwa na walwala ta duniya sai su cewa to inda ku akan gaskiya kuke kuma Allah da kuke bauta na gaskiya ne kuma ku ne akan gaskiya don mai zai bai ku cikin wahala mu kuma kun ce akan karya miki saba masa miki kaza kaza miki to ya aka yi miki jin daɗi miki walwalawa za ka ta jahilai ma haka suke faɗa وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا إذا كرن تاموس آيونا سيكا فريسو تشيما وأن دا سكي, سكي إيماني أي الفريقين تشكين أنجوين نبيو وتمو كافرين دكومو مني أي الفريقين خير مقاما وأي يفي كتاوى مطعي وأي كده ما في بيشم مطعي Allah ya ba shi dukiya ya ba shi ƴaƴa ya ba shi jama'a ya ba shi mulki ya ba shi kaza ya ba shi kaza wa ahsanu nadiya ya fi kyan majalisi a je gidajenmu a ga irin kayan alatu da Allah ya ba mu da dukiya da Allah ya basa mana to musan cewa wannan abin duk ta lalabace Allah ya ba mu waɗanda suka fi su Allah ya ba mu waɗanda suka gabace su abin da ya fi nasu shine Allah ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatan wariya ai mun halaka waɗanda suka gabace su na al'ummomin da sun fi su kayan alatu na rayuwa ahsanu athatan sun fi su kayan alatu na rayuwa wariya sun fi su kyan gani da shigarsu da kaya tufafin da suke sawa na a gani ne a yaba na gani da ido amma mun kyale su mun galaka su saboda ka wannan ba wani abu bane ubangiji ya yi muku ba wani alheri bane yake gaggauto muku da shi ku ne ba ku san zurfin abin da kuke ciki ba <clears throat> annama أن ما نمد نمدهم min malin wa وبنين نسارع لهم fil khairati بل la يشعرون amma nan abin da suke ciki da muke ba su karin shi na dukiya da 'ya'ya alherai ne muke ta gaggauto musu da shi Allah ce ba su sani ba ne ba su sani ba ne saboda wannan tarara ce ubangiji yake musu ran da ya tashi kama su duk wannan abubuwan da suka tara ba za su cece su ba ba su kwace su daga wajen Allah ba to saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala yana nuna musu cewa yadda ya ma waɗancan kuma haka zai muku kuma haka suka gani haka suka gani ubangiji subhanahu wataala ya fara jefa su cikin yunwa يوم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa musu yunwa mai tsanani in mutum ya fito daga gidan gidansa ya kai sai rika ganin sama duk hayaki ne kuma tsabar yunwa ce haka laraba maka suka rayu wajen shekara bakwai cikin wannan wahalar sannan kuma ubangiji ya sanya musu har ila yau albatsatul kubra ubangiji a lokacin badan aka kakkashe manya-manyansu saboda haka ubangiji su bani wata'ala bai kyale su ba saboda sun fi waɗancan wannan shine abinda ibn taymiya yake hujja da shi cewa sunnar Allah haka take abinda ya yi wa na farko saboda laifin su na karshe shi ma ya jira lokacin kamunsa kada ya rubu da halin da yake ciki to ya kawo ayoyi waɗanda lokaci ya yi dole mu tsaya a nan karatu na gaba insha Allah za mu ɗora abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh